وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بلع وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار بأنها ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin umar ibn al radiyallahu an a yau asabat goma sha uku ga watan ramalana hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zamo daidai da goma sha takwas ga watan yuni ko yuli yuni kenan shine john miladiyya ta annabi isa alaihi salam idan lissafin ya tabbata shekara dubu biyu da goma sha shida kafin mu ci gaba akwai tafsirinmu na kwanaki goma na farko wanda an tattara shi a cikin cd bi ma'ana tafsiri kashi na farko wanda muke yi a masallacin nan za a iya samu a my collection block a 45 laushi shopping complex da ke ainihin kasuwar laushi a lambauci da kuma waɗansu wurare da suke sayar da kaset na ainihin wa'azi muna fata waɗanda suke da sha'awa za su nema a waɗancan wurare akwai mutane da yawa waɗanda suka aiko da ƙur'anai wa masallaci da makaranta Allah ta'ala ya saka musu da alheri kuma bukatunsu waɗanda suke nema a wajen Allah Allah ya biya musu bukatunsu daban-daban akwai waɗanda suka aiko da kayayyaki sai dai kayayyakin ba su saka kara sun karya ba musamman kayayyakin mata sun fi yawa in ban da yau ne aka kawo na maza ina jin kwalli hudu tun da aka fara azumi amma akwai na mata wanda ba su da yawa to shi yasa bana ba na gayyatar marayu daga nesa don babu kayan da za a ba su a bar mu mu da waɗanda suke kusa ko marayunmu na masallaci gaskiya bana abin sai dai a yi haƙuri don haka waɗanda zuwa kawo kayayyaki da manufofinsu daban-daban na alheri Allah ta'ala ya fiya musu kuma Allah ya saƙa musu da alheri a ci gaba da karatunmu na tafsir idan ba a manta ba mun tsaya a aya ta arba'in da kida a cikin suratu gafir ayan da Allah ta'ala ya ce annaru yuraduna alaiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم النار يعرجون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب تو ساكمكم متى فرعون كينا النار يعرضون عليها Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sakamakon su gidan wuta wanda za a yi ta bijiro da su akan wannan wuta ɗin guduwan wa akiya bi ma'ana da safe da maraice wa mata taqumu sa'a ranar takin alkiyama kuma za a ce akilu ala fir'auna ashadda laza. ya ku mala'iku ku shigar da iyalan fir'auna cikin mafi tsananin azaba ai inna arwaha fir'auna wa qaumi lalle rayukan fir'auna da mutanensa ba'da mautihim a bayan mutuwansu fi alamil barzakh yana cikin barzakhi abinda ake nufi da barzahu shine rayuwa tsakanin mutuwa ko tsakanin duniya da lahira wannan rayuwa ita ake kiranta rayuwa barzakhiyya rayuwan barzahu kenan an bar duniya sa'an na ko ba yi takin kiyama ba an tafi lahira amma ba yi takin kiyama ba rayuwar cikin kabari kenan wanda duk wanda ya mutu zai yi wannan rayuwa wa qabla maji'il ilkiyama turadu ala an kafin alkiyama ta tsaya za a bidiro da su a kan wuta wa tuhraqu fiha sabahan wa masa'an za a rinka kona su a cikin safi da maraice ila qiyamis sa'a har ya zuwa lokacin da alkiyama za ta tsaya wa idza kana yawm alqiyama idan ranar alkiyama ta zo itamat arwahuhum wa ajsaduhum fi an to da ainihin gangan jikinsu da rayukansu gaba daya za su taru a gidan wuta wa yuqalu lil mala'ika za a ce wa mala'iku adkhilu ala fir'auna fi jahannam ku shigar da group ɗin fir'auna a cikin wutan jahannama kaifa yakunu al'azabu fiha ashadda alaman wa a'zama nakalan inda azaba zata kasance mafi tsanani kuma mafi raɗaɗe Imamul bukhari da muslim da waɗansu malamai sun fitar da hadisi daga abdullahi dan umar Allah ki ƙara yadda da su suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko Abdullahi dan Umar yace maza Allah ya ce inna ahadakum lalle ɗayanku, ku idza mata idan ya mutu urida alaihi maqaduhu bil gadati wal akir za a bijiro masa da makomansa safe da maraice makomansa a lahira saboda haka in gidan aljanna ne za a gwada masa idan gidan wuta ne ma za a gwada masa in kana min ahalil janna idan dan aljanna ne fa min ahalil janna idan ana gwada wa mutum aljanna da safe da maraice to wannan ga dukkan alamu idan an tafi alkiyama to aljanna ce makomansa wa in kana min ahalin nar amma idan yana cikin yan wuta to fa min ahalin nar in aka gwada masa wuta da safe da yamma to wannan yana gwada makomansa gidan wuta ce yuqalu lahu hadha maq'aduka za a ce wannan shine makomanka tun kafin ka je za a gwada maka hatta yab'athaka Allahu ilayhi yawm al-qiyamah har lokacin da Allah zai tayar da kai ranar tashin al-qiyamah wa rawa ibn mas'ud radiyallahu anhu har ila yau Abdullahi dan mas'ud masanin haddan alkur'ani da tafsirin alkur'ani da ƙira'a da tajwidi abdullahi dan mas'ud Allah ki kara yadda da ke yace manzon Allah ya ce inna arwaha ali fir'auna lalle rayukan gurub din fir'auna ko jama'an fir'auna wa man kana mithlahum min al da waɗanda zuwa kasance kwatan kwatankwacinsu a cikin kafirai radu ala nar ana bijiro da ita a bisa wuta bilgadati wal da ainihin safe da maraice fayuƙalu sai a ce musu hadhihi darukum wannan ita ce gidan ranar takin alkiyama wa bi hadithin akhar taqaddama inna arwahahum fi ajwafi tayrin sud tabdu ala jahannam Wata taruhu kulla yawmin marratayn fadhalika arduha saboda haka waɗannan hadisai suna daɗa tabbatar mana idan ka haɗa da waɗannan ayoyi cewa akwai azaban kabari sai yasa annabi yake neman tsari daga azaban kabari a duk sallan da yayi kafin yayi sallama yana Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr lalle ya Allah ina neman tsarin ka daga azaban kabari saboda annabi ya tabbatar da cewa azaban kabari gaskiya ne sai dai wata ruwaya an karkata zuwa ga azaban kabari ana yi ne ga ainihin yahudawa makiya Allah makiya addinin Allah to amma ba mamaki kaga wanda yake musulmi yayi sakati ya jefa kansa cikin bala'i ya kwaikwayi ɗabi'u irin na fir'auna da mutanensa to shi ma zai faɗa cikin wannan azaba na kabari saboda haka shi yasa annabi yake neman tsari kuma malamai suka karantar da mu cewa a yi ƙoƙari a haddace wannan maganan neman tsari kafin a yi sallama daga kowace irin sallah ka nemi tsari daga abubuwa kamar haka abu na farko fitinan rayuwa da fitinan mutuwa abinda ake nufi da fitinan rayuwa shine wani abu ya zo ya shagalar da kai ya karkatar da kai gabarin addinin Allah kuɗi ne mata ne matsayi ne sarauta ce girma ne lafiya shahara bunƙasa ilimi wa hatis wala haram saboda haka kowane irin abu zai iya sanya ka ka faɗa cikin fitilar rayuwa kana ganin dabaranka ne wayonka ne ba ikon Allah bane ba rahaman Allah bane ba kyautan Allah bane to kaga ka faɗa cikin fitinar rayuwa dadin dalawa wani lokaci ‘ya'ya su suke mai da magidanci ya fada cikin fitinar rayuwa kamar yadda za ka ji ta ba da labari mutum yana nan yana fama da talauci da ainihin fatara sai ka samu abin ta takaici ‘ya'yansa gaba ɗaya lalatattu ne da mazansu da matansu gaba ɗaya idan da za a zo a ce sun yi laifi shi kuma sai ya ke kasa kasa ya ce ba su yi ba an waje shi ne a anguwar ana samun wannan ko ba samu ana samu ga talauci ga fatara ga tsadar abinci ga rikin kuɗi ga lalacewan ƴaƴa mata ga lalacewan ƴaƴa maza ga ainihin baƙin ciki da damuwa matan gidan ma ba sa kyale mai gidan haka sai sun jefa ki cikin bala'i da musiba amma duk da haka sai ka samu baya Allah baya ta sallah yadda ya kamata baya azumi yadda ya kamata in ya nemi yajin tsohuwar ya rasa sai ta azumin ba dole ba sai ya sha ruwa kuma in ya sha ruwa ka je wani lungu sai ka same ki yana kyan taba karan tsiya a shaida ma matsiyaci ne ba mutumin kirki bane ya hada abubuwa na bala'i da yawa to kun ga wannan fitina ce ta rayuwa saboda haka ya'ya za su iya jefa mutum a cikin fitinar rayuwa kamar yadda matansa za su iya jefa shi cikin fitinar rayuwa haka ma mutane suna iya jefa ka cikin fitinar rayuwa kai saurayi kana tare da abokanka suna iya jefa ka cikin fitinar rayuwa wani za ka san baya kaye-kaye abokansa suka koya masa baya neman mata abokansa suka koya masa baya zaman kashe wando abokansa suka koya masa baya ƙarya abokansa suka koya masa baya tuwa-tuwa abokansa suka koya masa baya sata da ainihin wato girman kai abokansa suka koya masa kun ga kenan sun sanya shi cikin fitinar rayuwa saboda haka dole ne a nemi tsari daga wannan fitina sai fitina ta gaba ita ce fitinan mutuwa babban manufan fitinan mutuwa shine mutum ya mutu ya kasa faɗin kalmar shahada ko ya mutu ba tare da imani ba lokacin da ya zo mutuwa ana ce ka ce la ilaha illallah yana ce a'a ku banni tukuna a banni tukuna ina bin wani bakin naira dubu kaza ko na mutu sai kun karba idan ba ku karba ba Allah ya isa a ce ka ce la ilaha illallah sai ce zan fana amma ku bari sai na gama isar da sakonni na kun ga gidan nan ni ban yadda ku raba gado ba ku zauna a cikin gidan har illa ma sha Allah duk wanda ya raba gado Allah ya isa a ce ka ce la ilaha illallah ya ce a a zan faɗa amma dai na yi kusan barin duniya ga dukkan alamu na hango lahira to ka ce la ilaha illallah a a lalle na ɓoye kuɗi a waje kaza ku tabbatar kun samu wannan kuɗin kun ga banki kaza da banki kaza ina da kuɗaɗe sai dai kai je ka ɗauko diyari na ka duba kuɗin nan nawa ne ka ji mutumin da zai tafi lahira yanzu yana cewa duba diyarin dinsa. wai abinci ka ga wai nawa ne ya bari ko kuma a'a ina bin wane baki ko muna harkan kasuwanci da wane kada ku kyale ki duk dukiyan sannan na wane sai kun karɓa da waɗansu maganganu irin wannan Allah ce masa la ilaha illallah kuma yana ta maganin kuɗi saboda kuɗi ya dame ki to wannan ga dukkan alamu zai mutu da kuɗi in ya mutu ko da maganan kuɗi in ya je lahira mala'ikun suka rinka wasan kura da ke ba mai kwatansa don matsala ce wannan ita ce fitina ta ainihin mutuwa mutum ya mutu ba tare da imani ba sai kuma almasihu dajjal wanda manzo Allah kima yana neman tsari daga fitinarsa اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح shi shine wanda zai bayyana a ƙarshen duniya zai halakar da bayan Allah amma manzon Allah ya ce a yi ƙoƙari a rike imani duk wanda ya rike imani dojal ba zai iya da ba to wannan ma manzon Allah yana neman tsari daga fitinansa wato kafin ya isar da sallah sa'annan ga fitinan ainihin kabari azaban kabari tunda mun karanta annaru yuraduna alaiha guduwan ma'ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab saboda haka akwai azaban kabari kamar yadda manzon Allah yace lalle ku saurara inna azabal kabari haqqun lalle azaban kabari gaskiya ne sa'an a gaba a wata ruwaya manzon Allah yana neman tsari min al ma'sami wal magrab shine yana neman tsari daga sabon Allah cewa Allah ya tsare ki daga kada ya saba masa kuma yana neman tsari Allah ya tsare ki daga ainihin baki domin idan baki yayi katutuwa mutum zai sanya ki karya idan baki yayi maka yawa zai sanya ka canza hanya idan baki yi maka yawa kana iya canza masallaci idan baki yi maka yawa kana iya ainihin wato buya a gida ba tare da ka fita ba idan baki ya maka yawa kana iya gudu ka bar gare da matanka da 'ya'yanka ba a san ina kalansa ba idan baki yi maka yawa yana iya sa bugun zuciya idan baki yi maka yawa jininka yana iya tsinkewa ka mutu nan take saboda haka dole ne a nemi tsari daga ainihin baki fitinan baki kafin a yi sallama daga sallah to idan ka gama kuma shikenan ka ga dama sai ka yi assalamu alaikum wa rahmatullah gefen dama assalamu alaikum wa rahmatullah a gefen haguna to a riga an idar da sallah kenan wannan karin bayani ne dangane da wannan aya sai Allah ta'ala ce ne wa iz yatahajjuna النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار هذا ابتداء قصة wannan kuma mafarin wata magana ce wata kissa za a ba mu labari abin da zai faru a gidan wuta idan an tafi lahira yan wuta a cikin gidan wuta za a ba mu labarin su la taktasu bi ali fir'auna wannan bai kafi mutanen fir'auna kawai ba ya kafi kowa da kowa ne fa ba da an auda Allah ta'ala ahwalan nar bayan Allah ya yi bayani dangane da halayen 'yan gidan wuta fi izati mu'mini ali fir'aun a cikin wa'azin da wanda ya imani cikin mutanen fir'auna ya gabatar zakara ta'ala aqi baha sai Allah ta'ala ya ambata a bayanta. qissatul munazara zai ba mu labarin wato munazara shine tattaunawa wal jadal da jayayya fito na fito allati tajri baina ru'asa'i wal atba min ahli an-nar wanda zai gudana tsakanin magoya baya da shugabannin a gidan wuta Allah ya tsare mu shine Allah ta'ala yake wa idh yatahajjuna fin nar yayin da suke jayayya a gidan wuta waɗannan ba ware su ba ba ce da wane da wane ba saboda sigan abin da za a ambata a gaba shi zai bayyana mana fa yaqulu du'afa lil ladina addu'a fa za su ce wa al-kubara shine lillazina sakbaru masu rauni za su ce wa manya waɗanda suka yi girman kai inna kunna lakum taba mu fa masu bi muku ne abin da kace mana ne muke aikatawa a duniya saboda haka fi yanzu gaba ɗaya duk an taru a gidan wuta fa la antum mughnuna anna nasiban minan nas shin manya ko za ku iya wadatar da mu da wani bangare na wuta ku hutakar da mu tun da mun muku biyayya ne a duniya ku ne manya ya kamata a wuta ma ku kasance manya mu kuma muna kanana kuna ganin manya za su yadda a ba za su yadda ba a duniya ne ake kashin dankali a duniya kashin dankali domin kusan kusantar shugabannin ƙasashe idan ka je da dama daga cikin ƙasashe da yawa 'yan capitalism ne kashin dankali ne ƙato wanda yake mai nauyi kuma wanda ya yi kwari wanda babu alamar lalacewa jikinsa shine yake kan ɗan ƙanƙani ruɗaɗɗe wanda ba da kyau ko da a kwando ne in ka saya ana juye maka sai ga ƙasan ƙanana ne walansu masu algosu haka suke yi to masu sai da kayan gwari yanzu tafsiri kuma zai bi kanku kwarai da gaske saboda annabi ya ce man na, falai da amma da za ka yi kaso a filin Allah to wannan babu matsala amma wanda zai sa a cikin kwando ko kwano ka ɓoye na ƙasa to wannan shi yake da matsala wannan algusu ne haramun ne sai dai idan raga-raga ne to wanda mutum zai leka to amma ko da raga-raga ne ai za ka ga ana sa ƙanana a ƙasa a sa manya a sama haramun ne wannan in a filin Allah ne aka zo aka sanya ƙanana aka ɗauki manya aka sanya a sama kamar yadda ake kasa mangoro ko dankali to wanda duk wanda ya zo ya saya daman yana gani gaki zahiri yana gani shi yasa ma za ga mutum ya leƙa nan ya sunkuya ya sake leƙa ƙasa ya ce kai ku ɗauka min wannan kaso wani kuma zai ce wa mai sayarwa kai wanne kake ganin ya fi dama dama saboda ki yana lekawa ya san wanne ya fi dama dama to ka ɗauka mun in ya ha'ince ka kuma to Allah tabaraka wa ta'ala ba zai kale shi ba amma idan baya son ya gwada maka wanne ne ya fi sai ka ce masa ka ɗauka mun wanda ya fi sai ce a ka zaɓa da kanka to kaga ya riga ya ingiza ka duk abinda ka ɗauka kai ka ɗauka da kanka amma idan ka ce masa wanda ya fi sai ya ɗauki wanda ya kasa to nan ma ya ci amananka kuma Allah ta'ala zai kwake albarkan kasuwancinka. shi yasa harkan kasuwanci sai an yi taka zanzan ba a son algos a cikin al'amarin kasuwanci to saboda haka shi yasa muka ta ainihin tsarin wato kashin dankali ne a duniya amma kuma idan an je lahira lokacin da ake tara ƙasa wa manya sai su kauce ba za su taɓa yadda ba shine Allah yake ba mu labari Ya ce wa ka tuna ko ka karanta ayyuhar rasul ya kai wannan manzo li qaumika ga mutanenka lil izati wal ibra domin wa'azi da lura wa qad takasumil kuffari halin nar lokacin jayayya hutuman yan wuta kafirai wa hum fiha suna cikin gidan wuta wa minhum fir'aun wa qaumu cikin su akwai fir'auna da mutanensa to idan ana maganan iblis da ke dan za a ce ga fir'auna ne ko idan ana maganan iblis za a ce ga namarudu ne ko idan ana maganan ga iblis ga ainihin ke dan kwata-kwata ana ce ga kuddaru ne ai ba a maganan so abu jahal so abu lahab duk kwata za su yi bibi gaba daya tun daga ainihin oga kwata-kwata to amma su ainihin ƙanana ko a gidan wuta ba su isa su je kusa da ɗan ba za su fara ne da manyan da suke kusa da su fa yaqulu du'afa al-atba' ainihin manya ko kuma ƙanana, waɗanda suka yi biyayya za su ce lil sa'i wa sanati wal qada ga ainihin shugabanni da jagorori alladhina istakbaru an ittiba'i anbiya waɗanda suka yi girman kai ba su yi da'a wa annabawa ba wa makaru li sat'i nasi al-iman kuma suka yi makirci wajen hana mutane imani da annabawa za su ce inna kunna ta'ibi'ina lakum ai mu mun kasance masu biyayya ne gare ku wa ma da au tumuna ilaihi fi dunya hakika mun yi da'a gare ku cikin abinda kuka kiraye mu zuwa gare ki a nan duniya min al-kufri wad dalal na ainihin kafirci da bata wa dakalna an-nara bi sababi ittibaikum Ga shi mun shiga gidan wuta saboda biyayyen da muka yi gare ku fa hal kadfa'una anna qiftan shin za ku iya tunkuɗe mana wani yanki na azaba aw juz'an min ko wani kaso na azaba aw tatahammalunahu anna ko za ku ɗauke gabarin mu fa ajabahum ar-ru'asa'u bima hakahu ta'ala shine ga amsan da shugabanni za su bayar kamar yadda Allah ya ambata cikin alkur'ani to mai manya za su ce ƙwalallabi na takbaru inna kullum fi ha inna Allah inna Allah qad hakama bayna al-ibad qala alladhina sai wadanda suka yi girman kai bi ma'ana manya matsiyatan manya sai su ce inna kullum fiha za su ce da mu da ku inna mu din nan kullum da mu da ku duka fiha muna nan a cikin gidan wuta kowa ya haƙura kawai da matsayinsa saboda me inna allaha kad hakama bainal ibad Allah ya riga ya yi hukunci a tsakanin bayi ai kun ga masu fita an zo an ta fitar da su ta hanyar ceto to babu yanzu maganan ceto da mu da ku ba mai zuwa ko ina ba mai ɗauke mu wani azaba muna nan jumala suna nan tare eh Allah ya sa ba mu cikin su ay qala al mustaqbiruna lil mustadafirin manyan matsiyata za su ce wa ainihin talakawan da suka rikitar da su inna lahan wa antum jami'an fi jahannam mu da ku gaba daya muna cikin wutan jahannama fa kaifa nughni ankum to ta wace hanya zamu wadatar da ku gabarin azaba falau kadarna da a ce an kaddara wa falau kadarna ala daf'i shay'in min al'azafi la dafa'nahu min an anfusina suka ce da za mu iya tunkuɗe da muna da iko tunkuɗe azaba to da daga kanmu za mu fara tunkuɗewa kaji manya waɗanda yake kansu suke so kuma haka ne ya za mutumin da ya zo ya ce ka zo ya baka riga ba hauke ya ce me ya kamata ka duba sai ka dubi rigan wuyarsa to wani ya ce ka zo ya baka aljanna wanda ya ce ka zo ya baka aljanna shi shikenan shi kuma zai ka dubi wuyansa ka dubi aikin ibadarsa ka dubi matsayinsa ba wanda yake bada aljanna sai Allah maza Allah da kansa ma baya bada aljanna sai dai idan Allah ya sanar da ki yayi maka albishir da aljanna saboda haka da muna zamanin annabi za mu iyaka kokari mu yi aikin da za a mana albishir da gidan aljanna Allah ya mu dace saboda haka waɗannan manya dama ba manyan kirki ba ne manyan matsiyata ne yasa za su ce da za mu iya tunkuɗe azaba da za mu fara tunkuɗe wa kanmu ne kamar yadda yake a yanzu idan zuwa kwaki dukiyoyi daga su sai 'ya'yansu babu masu shaidawa wannan bala'i ne mutum ya je ya tara dukiyan da wato ko ya ke kara dubu ne a duniya ba zai iya kara da dukiyan nan ba ko kuma abin takaici bayan ya kwaki dukiyan ya kai wa arna za su ce sayinin ɗinsa ne da yarjejeniya yana mutuwa babu wanda zai amfana da ainihin dukiyar wallahi sai ga wani yana da kuɗi yana mutuwa duk ƴaƴansa da matansa za su zama mabiyata don kuɗaɗen da aka yi can waje ba za su iya karbowa ba Allah ya tsawaki saboda haka maganan da manya za su yi kenan za su ce inna allaha qada qada'a lalle allah ya yi hukunci hukunci al'adil wanda yake na adalci al-muqram bainal ibad wanda a riga an yanka ta taki a tsakanin bayi bi anna fariqan fil janna allah ya riga ya kaddara wani bangare suna cikin gidan aljanna wa fariqan fi sa'ir wani bangare kuma suna wutar sa'ira wa qasama bainana al kuma Allah ya raba a tsakanin mu azaba bi kadari ma ya yastahiquhu kullum minna gwargwadon yadda kowanne daga cikinmu ya tantanta kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce cikin suratul haram qala li kullin di'afun kowanne yana da ninkin ninkin, walakin la ta'lamuna sai ko ku sani sai dai sani bane saboda haka azaban manya yana nan daidai gwargwadon barnansu azaban ƙanana yana nan gwargwadon barnansu ko da ko suna gidan wuta guda ɗaya Allah ya tsare mu ma ya iso min asada yayin da talakawa a gidan wuta suka ɗebe tsammani daga shugabanninsu itajahu ila khazanati jahannam sai su juya zuwa ga masu tsaron wutan jahannama yatlibuna minhum du'a suna neman su taimaka musu da addu'a fa qala ta'ala shine Allah ta'ala ya ba mu labari wa qala allazina fin وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار sai waɗanda suke gidan wuta masu rauni tun da manya sun juya baya ga barinsu a gidan jahannama za su ce li khazanati jahannam ga masu tsaron wutan jahannama masu gadi don kun san idan wutan babu gadi za a rinka fita ana gudu ne ba yasa dole akwai masu gadi ko masu gadin nan a hannayensu akwai me makami umin hadidin gudumomi na wuta na bakin karfe wanda ake kiransa iron kai kana iya ce ma iron Tura suna bale haka bakin karfe wanda za a narka shi saboda haka suna tsaye tsaye a bakin kofa duk wanda zai fita za a dora masa kaga babu wanda zai je ce zai fita Allah ya tsare mu to za su ce wa masu gadin wuta ud'u rabbakum ku roƙan mana ubangijinku tunda mu idan mun yi roƙo ba zai saurare mu ba saboda me saboda ba su yi biyayya wa Allah a duniya ba shi yasa idan sun shiga wuta Allah ba zai saurare su ba ko kuma ud'u rabbakum ku kira mana ubangijinku tunda mun addu'a kira ne lokacin da zaka yi addu'a zaka ce ya Allah ko Allahumma ko ya rabbana da sauran wasu kalmomi makamantan wannan saboda haka kana kiran Allah ne sai ka roƙe shi shine ake kira addu'a addu'a bi ma'ana kiran Allah subhanahu wa ta'ala ku roƙe Allah ud'u rabbakum ku roƙan mana ubangijin ku kafin anna yawman min al'azab Allah ya sassauta mana wata rana a cikin azaba bi ma'ana ya sassauta mana ko da rana guda ne ai wakala halun nari min al'umam kafira yan wuta daga cikin al'ummomi kafirai za su ce lisadanati jahannam ga masu tsaron wutan jahannama wa qawwamiha masu kulawa da jahannam وهم الملائكة القائمون عليها لتعذيب أهل النار سنة ملائكة سكيت إيه وأن سكيت أذب تدعي موتا ذات ادعوا الله ربكم قروجي الله أبنجدكم لا الله أن يخفف عنا مقدار يوم من العذاب ولا الله الله يسسو تامنا غرغر رانا قدا أتجن عينهم عذابا يعني يشفعوا لنا عند الله شين سيمنا تيتو أوجن الله تعالى ملوككين litakfifin yasir domin ya dan sassauta mana ko da dan kaɗan ne wa zalika lamma alimu anna Allah azza wa jalla la yastajibu yayin da suka gane ko sun kira Allah ba zai karɓa da gare su ba wala yastami'u li du'a'ihim Allah ba zai saurari addu'an su ba faraddat al khazanatu alaihim to ku saurara ga amsan da masu gadin wuta za su bayar muwafiqina suna masu zargi ga waɗannan arna kafirai ملزمين لهم الحجة سنة مك على حجة حجة وان تتبعي كما قال تعالى كما يد الله تعالى يتي قالوا أولم تكن قالوا أولم تك تأتكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال قالوا كما سطر da كيس بعد أمسى دكيوا أولم تك تأتيكم shin bai kasance ba yana zuwa gare ku menene yake zuwa gare ku ko suna zuwa gare ku rusulukum bil bayyana manzannin ku da hujjoji bayyanannu waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya turo azamun na daban-daban shin waɗannan manzanni ba su zo wajen ku ba aw ma ja'akum ar-rusul fi dunya shin manzanni ba su zo muku da hujjoji a nan duniya ba bil hujjati wal adillati wadiha da ainihin hujjoji da dalilai waɗanda suke a fili ala tauhidillah waɗanda suke gwada kadaitakan Allah tabaraka wa ta'ala tauhidin uluhiyya tauhidin rububiyya tauhidin al-asma'i wa sifat wa tahdhiru min su'il aqiba da ainihin gargadi dangane da mummunan sakamako kamar yadda Allah ta'ala ya ce alam ya'tikum rusulun minkum shin manzanni daga cikin ku ba su zo muku bane yatluna alaikum ayati rabbikum waɗanda suke karanta muku ayoyin ubangijinku wa yanzirunakum liqa'a yawmikum hadha suke muku gargadin wannan wuni naku shin ba su zo ba ne hakika sun zo za su ba da amsa su ce kalu bala za su ce haka ne kala halun na yan wuta za su ce bala kad ja'atna ar-rusul hakika manzanni sun zo gare mu fa Zabnahu.' muka karyata su walam nu'min bihim ba mu yi imani da su ba wala bima ja'u bihi min al ko kuma abinda suka zo da shi na hujjoji falamma tarafu qalat lahum al-khazana tahakkuma sai ainihin masu tsaron wuta sai su ƙara musu da cewa tun da sun ba da amsa daidai qalu falu sai su ce to ku ku roƙi Allah ko ku yi addu'a da kanku amma mu ba za mu muku addu'a ba to kun ga wannan takin hankali ne bala'i ne wanda kake ganin zai taimaka maka ya ce ba zai taimaka maka ba ya ba za mu ba za mu yi muku addu'a ba fama du'a'ul kafirina illa fi dala ko da kafirai sun yi addu'a addu'ansu ba ta kasance cikin komai ba sai dai bata wanda yake ba ta da amfani domin Allah tabaraka ta'ala ba zai ainihin karba ba saboda haka wannan kine sakamako na ainihin duk waɗanda suka kafirce Allah ta'ala ba zai saurare su ba ko kankani saboda haka mutum ya shiga ainihin taitayinsa kada ya aikin da zai za a jefa shi a cikin wutan jahannama kada ya saurari ainihin manya manyan nan matukan sun kaucewa hanyar Allah to za su kai ki su baro ko da ma an haɗu a gidan wuta ba za su saurara maka ba kuma Allah ta'ala ba zai rage maka komai daga azaba ba saboda haka ki ga taitayi sai Allah ke mai inna lananṣuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya والذين duniya في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد نعم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار الله تبارك وتعالى يتي إنا لليمو yasa waɗansu ke ainihin kawo suna abin nan kawo waɗansu maganganu cikin Kur'ani suna ce sai Allah ta'ala ya ce inna sai ya ce mu me yasa Allah yake cewa mu alhali shi kadai ne ko musulmi kuna cewa Allah shi kadai ne shi kuma a cikin Qur'anin ko yana cewa inna mu to saboda haka kiristoci suna cewa wannan kalma ta goyi bayan abin su suke magana akai ko ta goyi bayan su. saboda Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda suke fala ko kuma akwai Allah Allah sannan akwai Allah Allah Allah shine Allah ba Tana akwai Allah na akwai kuma Allah mata ok akwai Allah uwa to akwai Allah uba shine Allah to akwai Allah ɗa to ya kamata a samu Allah uwa eh don idan an hala sun zama uku kenan a samu Allah Allah sa'annan Allah uba sai Allah uwa tun da uba ki baya haihuwa ko ka taba ganin namiji ya haihu ko da yake da muna yara ana cewa ya akwai wani ko sahabi ne suka ce mana ina jin tsofi suna cewa ko sahabi ne ko menene wai da ya addu'a kawai yana zaune sai Allah tabaraka wa ta'ala kawai sai ya fitar da jinjiri akan cinyarsa ya ma wannan hadisin tsofi ne ba da tunda har yanzu ne bincike bai tabbatar mana inda suka samu wannan magana ba eh namiji baya haihuwa saboda haka in aka ce Allah uba ya kamata a ce akwai Allah mata ko Allah uwa sannan sai a samu Allah da tunda ita uwar ko matan ita za ta haifi dan to ka ga idan ka hala sai a ce inna mu to amma kuma larabci yana da waɗansu dokoki akwai abin da ake kiransa wato a tafsirul mu'jami a cikin qur'ani shine idan ba mutum ya yi bincike ta wannan bangare ba ba zai iya ganewa ba a tafsirul mu'jami shine tafsiri wato da amfani da kalmomi na ainihin larabci to wannan bangare wanda suke da ilimin larabcin su suke fassara wato ya ainihin fito saiti su suke ganewa saboda me saboda ya kafi balaga ya shafi ainihin nahau ya shafi tasirifi sa'annan ya shafi fiƙe hulluga duk yana karkakin a tafsirul mujami ana faɗin magana saboda ilimin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su sai su gane manufan magana abinda malamai suke bayani shine inna lanansuru rusulana kamar yadda Allah ya ce lalle mu wallahi muna taimakon manzannin wallazi na amanu da waɗanda suka yi imani fil hayati duniya a nan rayuwar duniya Wanda Allah Ta tabaraka ta'ala yana girmama kansa ne kuma yana girmama aikinsa ne da wanda yake da matsayi ma kubutaccen matsayi ko wanda zai iya kubucewa yakan ce mu idan gwamna zai yi magana zai ce mu saboda shi kaɗansa gwamnati ne shugaban ƙasa in zai yi magana zai ce mu shugaban majalisa na dattawa zai ce mu shugaban majalisa na ainihin wakilai ya ce mu domin suna gwada ainihin matsayinsu saboda shugaban ƙasa yana da ministoci gwamna yana da kwamishinoni shugaban majalisar dattawa akwai 'yan majalisa senator shugaban majalisar wakilai yana da ainihin res waɗanda suke karkashinsa saboda haka duk lokacin da zai yi magana tamkar yana magana da yawunsu ne gaba daya to wala ma a duniyance ake yin wannan ko mu a nan masallaci za mu ce mu A ga liman ba zai ce ni sai dai yana son ya ware ki kadai zai ce mu saboda haka ko kaki ko kaso liman ne da kwamitin masallaci to kaga a zancen yau da kullum kenan to ka gane wannan idan ka gane wannan akwai lokacin da za a zo a tattauna zai kasance shugaban ƙasa ra'ayinsa zai fada amma zai ce mu gwamna ra'ayinsa ki kadai zai fada zai ce mu shugaban majalisar dattawa ma ra'ayinsa zai fada ya ce mu saboda yana jagorancin su kusan kamar duk abin da yake faɗa yana wakiltar su ne to haka ma in ya yayi magana a masallaci to ko da ba zauna aka tattauna ba to ya yi magana ne da yawun duka 'yan majalisan wato kwamitin masallaci gaba daya wannan kowa yakan gane wannan zace wanda yake da iko ko yake da fawa shi yake amfani da wannan kalma to balle Allah tabaraka wata'ala wanda yake da iko na ainihin kwata-kwata yake da fawa na ainihin kwata-kwata kuma mai ilimi na kwata-kwata wanda yake da kowa da ainihin kwata-kwata gaba daya to kaga duk kalmomin da Allah tabaraka ta'ala ya amfani da su in dai ba jayayya ba bai kamata a zo ana taraddadi a bisa kalmomin ba ana ce alqur'ani yana da contradiction ko waɗansu kalmomi makamantan wannan inna lalle hakika mu lanansuru rusulana lalle muna taimakon manzannin mu wallazina amanu da waɗanda suka yi imani fil hayatid dunya ana rayuwar duniya wa yawma yaqumul ashhad da kuma ranar da masu shaida suke tsayuwa ranar takin alkiyama ai innana Allah ta'ala yake lalle mu lanu'ayyidu rusulana wal mu'minin muna ainihin karfafa bayin mu ko manzannin mu da bayin Allah mu'minai bi Allah ta'alahumul galibina li a'daihim mu sanya su sune masu rinjaye ga ainihin makiyansu Alkahiri lahum fid dunya wanda za su tattaka su a nan duniya wa fil akhirah kuma ranar takin alkiyama hina ya ƙomu laikadu min almala'ika lokacin da masu shaida daga cikin mala'iku za su tsaya wal anbiya'u da ainihin annabawan Allah wal mu'mine da kuma ainihin mu'minai bi an yakadu li rusuli waɗanda za su ba da kaida ga manzanni bi iblagi risalatihim cewa sun kisar da ainihin sakonninsu wa alal umami kuma za su tabbatar wa al'umomi sun karyata manzanninsu wannan ya gwada lalle kowace ainihin al'umma za a tayar da ita tare da annabinta amma sai dai abin da aka tabbatar mana shine mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu ne za mu ba da kaida akan dukkan al'ummomi gaba ɗaya bayan mala'iku idan annabi adam ya zo da mutanen da suka kangare a zamaninsa za su ce su bai musu wa'azi ba bai gwada musu hanya ba shi kuma yana ce na sauke nauyin da Allah ya ɗora mu to mu ne al'umman manzon Allah za mu zo mu tabbatar a gaban Allah cewa annabi Adam ya yi musu wa'azi ya ɗora su kan hanya kuma za a rubuta kai da mu saboda Allah ta'ala ya riga ya yabi wannan al'umma ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi saboda haka duk shaidan da muka bayar Allah tabaraka ta'ala zai karba sa'an idan aka zo da annabawan da suka biyo baya kaman a ce annabi no da shi da mutanensa wanda suka kirkiro bautan gunke a duniya ko kuma annabi hod da shi da mutanensa adawa shi ma za su zo suna jayayya ko annabi saleh da mutanensa samudawa za su zo suna jayayya ko annabi ainihin shu'aib da mutanensa mutafikawa ko kuma aikawa za su zo suna jayayya annabi lot da mutanensa mutafikawa su ma za su zo suna jayayya ko annabi ibrahim da mutanensa kan'anawa wanda za su zo suna jayayya ko annabi yusuf da mutanensa misrawa waɗanda za su zo suna jayayya to duk al'umman manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato ita za ta ba da da a bisa annabawa sun isar da saƙo to kuma manzanni sun karyata to metece hujjanmu ce madogaranmu alkur'ani saboda mun karanta a cikin alkur'ani gaki muna karantawa shi yasa Allah ta'ala ya ce wa mai yaqumul ashhadu ranan da masu shaida za su ana suna ba da shaida Allah ta'ala zai ce haka ne mala'iku sun ba da shaida Allah ya tabbatar al'umman annabi ta ba da shaida Allah ta'ala ya tabbatar shi yasa Allah ta'ala baya barin manzanninsa da annabawansa cikin wulakanci kamar yadda yake duk wanda ya yi imani da Allah Allah tabaraka wa ba baya kyale ki haka ba. shi yasa manzon Allah ya ce Allah ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda yace zai yi jayayya da masoyina Allah ta'ala ya ce to ni ina sanar da shi yaki shi yasa duk wanda za ka yi fada da shi ka zungure ki ko ka mare ki ko ka taka ki ko ka zalunce ki ko kuma ka danne ki to ka tabbatar ka danne mutumin banza wanda yake mai sakon Allah kine zaka dade kana danne shi ba abin da zai faru kafin a kama ka za a daɗe. amma idan ka danne wanda yake tsakaninsa da Allah akwai alaƙa mai karfi to ka tabbatar baka da kwanciyar hankali Allah yana iya kama ka ko ina ko cikin dare ko cikin rana ko kana kai kaɗai, ko kana cikin jama'a kuma hanyoyin kamu na Allah suna nan da yawa idan kana gadara da kuɗi Allah ya tsiyata ka idan kana gadara da ilimi Allah ya ruɗa ka idan kana gadara da mulki Allah ya kubuto da kai idan kana gadara da sarauta a tuɓe ka ko a wulakanta ka ko wani abu makamancin wannan Idan kana gadara da lafiya sai Allah ya tsora maka rakin lafiya kana ɗaki ko fita ma ba za ka yi ba saboda haka ka ji tsoron kamuwan Allah subhanahu wa ta'ala in kuma duk Allah bai maka wannan ba in kana gadara da rayuwa sai Allah ya turo mutuwa idan aka ce mutuwa ta zo ta ɗauke ka kana ganin za ka iya tsere mata akwai inda za ka shiga mutuwa ba za ta ɗauke ka ba wallahi ko ɗakin ka ka shiga mutuwa sai ta shiga ta ɗauko ka don ɗakin kaba ne shi ne ainihin ɗaki wanda ya fi kowane ɗaki daraja a duniya tunda babu ɗakin da ya kai shi ko akwai daraja da martaba akwai ɗakin da ya fi shi tsawo akwai wanda ya fi shi faɗi akwai wanda ya fi shi kyau akwai wanda ya fi shi inganci amma babu ɗakin da ya kai shi martaba da daraja a wajen Allah duk duniyar nan sai ɗakin kaba sai dai kuma abinda suke faɗa shi ne abinda ake sa masa a jikinsa kusan wannan shi yake gwada babu ɗakin da ya kai shi daraja saboda wannan rigar da ake sawa a cikin ɗakin kafa wannan baƙi ɗin nan da fari da kake gani to kamfani guda aka yi domin saka wannan riga to kai kana ganin ɗakin shugaban ƙasa an yi kamfani guda da yake gyara ɗakin shugaban ƙasa sai ɗakin Allah shine ina awwala baitin wadi'a lin-nas lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina duk damuwan da kake ciki wallahi kana shiga ɗakin kafa za ka ji hankalinka ya kwanta sai ka ji hankalinka ya kwanta to wannan da ka samu ka shiga ciki fa Allah ya mayar da mu wajen ya mayar da mu wajen ya mayar da mu wajen ya ta mayar da mu wajen eh dukan mu gaba ɗaya muka yarda Allah ya taimake mu saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yana da hanyoyin kama maɓarnace, wato hanyoyi da yawa ya za maka ce karke Allah zai iya turo mutuwa kuma ko ɗakin ka baka shiga mutuwan nan sai ta ɗauke ka tunda baka da gaskiya tunda Allah ya riga ya yi alkawari mutuwan nan duk wanda yake da rai sai ya mutu alkawari ne na Allah to wannan kuwa ya gwada ko a ina ne ko mutum yana gaban mahaifiyansa ne sai mutuwa ta ɗauke don an ce tsofin da suna faɗa mana suna ce mutuwa tana jin tsoron uwa tana jin kunyan uwa kai amma fa tsofin suna ce mana wai mutuwa ba ta kunyan uba amma tana kunyan uwa to wannan wani alaza da ya bakin ne yana ganin cikin adabin gargajiya ne ya kamata ya ringa karanta wannan sun ya yi kama da tatsuniya saboda haka idan mutuwa za ta ɗauki yaro yaron da yake magagin mutuwa yana hannun uwarsa to idan ta zo tsayawa take yi in ji tsofi ba takan tsaya saboda haka sai su matsa makuwan su kawo wani dalilin da za ta ajiye shi ta fita ko ta bada abin nan ta bada wani ya rike masa ɗanta ta fita ko kuma a kawar da idon ta tukuna sannan sai su zarira wannan hadisin kofi ne eh ba aya bane ba hadisi bane saboda haka lallai Allah ta'ala ya alƙawari yana taimakon bayin Allah da kuma ainihin manzanni والنصر في الدنيا إما معنوي وإما حسي أنا ya ce mana, taimakon da Allah zai yi wa bayansa a nan duniya ko dai taimako na zahiri ko kuma taimakon da ba za a iya ganinsa ba fal ma'anawi kan nasr bil hujjati wal burhan ainihin abin da yake ma'anawi shine Allah ya taimaka musu da hujja da ainihin dalili aw bil madhi wat ta'zim ko ya ainihin taimaka musu da yabo da kuma girmamawa aw bi ila'il jahi wa izzati sultan ko kuma Allah ya taimaka musu da ɗaukakan martaba da shahara da kuma ainihin samun buwaya wanti kare din da ainihin yaduwan addini ka nasari dauda da sulaimana alaman kazzabuhu kamar yadda Allah ya taimaki annabi dauda da annabi sulaimana cikin annabawa wa nasari muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alaman kazzabahu min qaumi kamar taimakon da aka yi wa annabi muhammad a bisa waɗanda za karyata shi cikin mutanensa وجعل الدولة والسلطة له في الجزيرة العربية أكرك الله تعالى يسني مسلم با إن ba. yanzu a duniya akwai inda musulunci bai je ba babu kun ga wannan taimako ne kuma ko da bayan Allah ne kuma ma Allah yakan taimake su da ire-iren waɗannan abubuwa wa nasarul hisi sa'annan kuma akwai taimako wanda yake alhisi ana iya tabawa ya kona bil qahari shine wanda za a ga mutum ya samu rinjaye wal intiqami min al mukazzibin Yadda Allah ta'ala zai yi ramakon gayya a bisa makaryata gira girake kaumi no kamar yadda aka yi ruwan tufana aka halakar da mutanen annabi no wa ali fir'auna ko aka yi ainihin ruwa ko kogin nilu ya mamaye mutanen fir'auna da fir'aunan gaba daya wa qatl zuwa ma yi kurai da yadda aka kashe manya-manyan gawa, fi badarin a yakin badar wa asribadihim da yadda aka ɗaure waɗansu tamau a matsayin fursunonin yaƙi wa salbi almalihim da yadda aka kwace dukiyoyinsu wa kad yakuna al ba da al-maut kuma ana iya samun ainihin ramakon gayya mai yiwa bayan mutuwa ne ka a aqiya kamar yadda Allah ya taimaki annabin da ake kiransa sha'aya ba da halakihi bayan mutuwansa ya bar duniya bai tasliti salama ala a'da'i duk wanda suka yi adawa da kiki da ya bar duniya sai Allah tabaraka ta'ala ya sa makiyansu suka zo suka taka su suka murkusa su ko motsi ba sa iya yi kamar yadda Allah ya haka wa nasr haya bin zakariya da taimakon da Allah ya yi wa annabi yahya dan zakariya lamma kutila lokacin da aka kashe shi gaba daya qutila bihi sab'una alfa saboda an kashe shi a dalilin wata mata kamar yadda tarihi ya gwada aka samu waɗansu 'yan iska suka je suka kashe annabin Allah annabi ya to da suka kashe ki ba su daɗe ba ba a yi wata guda ba sai da waɗansu daga nisan duniya ba ba musulmi ba ne suka ce amma waɗannan mutane da suka kashe annabin su ba ƙananan 'yan iska ba ne saboda haka bari mu yi maganin su a rana guda sai da aka kashe mutane dubu saba'in a dalilin mutum guda annabin Allah kun ga wannan rama kun gayya ne taimako ne wannan sura aw nasru fil akhirah kun ga taimakon da Allah yake yi wa manzanninsa da bayinsa ranar takin kiyama shine bi ilahi daraja Allah zai ɗaukaki darajojinsu fi maratibi sawa wajen ba su lada mai yawa wa takrimi bil karamati bil janna Allah zai karrama su da karamomi a gidan aljanna wa sohbatil anbiya su kuma waɗanda yake ba annabawa ba za a hada su da annabawa a cikin gidan aljanna kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yake fa ulaika ma allazina anama Allahu alaihim lallai waɗannan suna tare da waɗanda Allah ya ni'ima gare su minan nabiyina daga cikin annabawa wa siddiqina da ainihin siddiqai makusantan annabawa wa shuhada'i da waɗanda suka yi mutuwan shahada a wajen yaki wa salihina da bayan Allah salihai na kwarai waɗanda suke tsayawa akan gaskiya wa hasuna ula'ika rafiqa lallai wannan tawaga ta yi da ce ta kasance tawaga su iri guda Allah ya sanya muna cikin su yawma la yanfa'u zalimina ma'ziratuhum ranan da ainihin hanzari na waɗanda suka yi zalunci ba zai musu amfani ba saboda me walahumul la'ana saboda suna da la'anan Allah akwai tsinuwar Allah walahum su'ud dar suna da mummunan makoma ainihin gida mummuna shine gidan lahira gidan ainihin wuta ranar tashin alkiyama Allah ya tsare mu saboda haka anan a riga an faɗa mana sakamakon waɗanda suka kauce ga barin hanyar Allah kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقض هوائجنا ويسر أمورنا وشر صدورنا وتقبل دعاءنا وأمن خوفنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاه يا عزيز يا غفار اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين وانصر عبادك الموحدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum jama'a الله wani bawan Allah ya musulunta Allah